بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر ashirin da tara ga watan rabi'un al'awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai daidai da tara ga watan januwari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na arba'in da uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida as-sirat al-mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفر الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جكان شد غافرة لتاف اقتداء الصراط المستقيم yana tattaunawa ne game da mas'ala mai muhimmanci a cikin aqidar musulmai ita ce mas'ala ta alwala'u wal bara yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da mazhabi da tunani da tsarin rayuwa irin na kafirai yadda musulmi ya kamata ya guje wa waɗannan abubuwa sawa'un kafiran nan maguzawa ne zaryan koko kafirai ne masu littafi kamar yahud da nasara babu shakka ibnu taymiya ya kai matuka wajen tattara bayanai daga cikin alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingantacciya da maganganun magabata daga cikin sabai da tabi'ai dan tabbatar da wannan akida da yin bayaninta Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi a karatun da muka yi a baya akwai wani kuskure da ya faru dangane da fassara na wani hadisi faɗin manzon Allah faɗin mai bada labari da ya ce warada irqun baina ainihi sai na fassara irqun da zufa wannan kuskure ne irqun anan yana nufin wata jijiya warada irqun baina ainihi sai wata jijiya ta fito tsakankanin idanun shi guda biyu wadda takan bayyana idan yayi fushi Allah ya saka da alheri ga dan uwa wanda ya mun ishara ga wannan ainihin gyara a takaice za mu tashi a inda al'imamu shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani yake cewa faƙad kana inda yazid ibn abi ziyadin an abdullahi ibn al-harifi hazan al-hadifani waɗannan hadisai guda biyu waɗanda ya ruwaito mana su ya kawo mana su a kafin wannan gabar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi la yadkhulu qalbu mri'in imanun hatta yuhibbakum lillahi wa liqarabati shine yake cewa a wannan hadisi ya zo daga Yazid dan Abi Ziyad daga Abdullahi dan Harith wannan mutumi yana da dukkanin hadisan guda biyu wannan hadisi da muka yi magana akan gyaran fassaran ware da irqun baina ainihi da kuma kafin shi na wallazi nafsi biyadihi la yadkhulu qalbul rajulin al-iman hatta yuhibbakum lillahi wa rasulihi summa qala wanda yake yafi wannan din tsayi waɗannan riwayoyi guda biyu malam yace dukkanin su suna tare da suna cikin riwayoyin malam Yazid dan Abi Ziyad daga Abdullahi dan Harith ahaduhuma ɗaya daga cikin hadisan ya zo ne fi fadli al-qabil allazi minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallama game da falalar ƙabilar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito daga cikinsu wasani na biyun kuma fi mahabbatihim dangane da wajabcin ƙaunar wannan ƙabila kilahuma hadisan dukkaninsu guda biyu rawahu anhu rawahuma anhu isma'ilu ibnu abi khalid isma'ilu dan abi khalid ne ya ruwaito waɗannan hadisai guda biyu وما فيه من كون عبد الله بن الحارث لا يروي الأول تارة عن العباس وتارة عن المطلب بن أبي وداع والثاني عن عبد المطلب بن ربيعة وهو, وهو بن الحارث بن عبد المطلب وهو من الصحابة قد يظن أن هذا الاضطراب في الأسماء من جهة يزيد يتي أبن دا أكسامو أتكي رواية كسن تيوى فرقه Abdullahi dan Haris yarwil awwala yana riwaito riwayar ta farko wani lokaci anil Abbas wa taratan wani lokaci anil Mutallab ibnu Abi Wada'a wasani riwaya ta biyun kuma an abdulmutallib bin rabi'a yana riwaitatta daga abdulmutallib ɗan rabi'a wanda shi abdulmutallib ɗin nan wa huwa bin al-haris bin abdulmutallib sunan shi abdulmutallib ɗan rabi'a ɗan haris ɗan abdulmutallib wa huwa min as-sahaba wannan mutumin sahabi ne wa qad yadhunnu yudhannu anna hadha ittirabun fil asma'i min jihati yazid wani na iya tsammanin wannan bambancin da aka samu a cikin riwaya ɗaya daga hanyoyi biyu daga ɗayan riwaya daga mutane daban-daban wani na iya tsammanin cewa hakan to ya zo ne a matsayin ittirabi daga shi wancan mai riwaya mai suna yazid ɗan abi ziyad sai ce walaisa haza mawdi'u al-kalamu fihi wannan ba shi ne wurin da za a tsaya ana tattauna magana game da shin wannan ittirabi ne ko ko ƙarin hanyoyi ne fa innal hujjata qa'imatun bil hadisi ala kulli taqdir domin dai yadda aka buga aka raya dai hujja na tsayuwa da hadisin hadisin ya isa hujja saboda shawahid ɗinsa da yake da su la siyama walahu shawahidu tu'ayyidu ma'anahu musamman da yake akwai shawahid wanda suke ƙara ma ainihin wannan hadisi ƙarfi wajen ma'anarsa wannan kanikanci ne na musalawul hadith ibn taymiya yake ƙoƙarin fitar mana cewa riwaya da wannan mutumin ya ruwaito yazid dan abi ziyad an samu wani lokaci ya ce daga abbas wani lokaci ya ce daga abdul muttalib dan abi wada'a wani lokaci kuma a ɗayan riwayan daga abdul muttalib dan rabi'a wani lokaci kuma daga wani daban to waɗannan maganganun a haka idan mutum ya kalli sai kamar ittirabi ne amma akwai matsaloli da dama da ke karkashin haka waɗanda malamai sun tattauna su shine ibn timiya ke ishara akan cewa nan ba wurin bayanin su bai almuhim anan yana so ne karantar da mu cewa kaunar sahabbai ahlul baiti kaunar larabawa kaunar banu hashim na daga cikin ainihin wato aqidar musulmai kuma tushe ne a cikin tushen imani wanda wannan koda hadisi na da matsala to wannan matsala ne ta tabbata saboda akwai hadisai da daban-daban da shawahid daban-daban a cikin ainihin addinin musulunci da karantawar musulunci waɗanda suka tabbatar da wannan aƙida wa misluhu aidan fil mas'ala misalin irin wannan magana a cikin wannan mas'ala ma rawahu ahmadu wa muslimun wa tirmidhi abinda al-imamu ahmad da muslim da Imam Tirmidhi suka ruwaito Allah ya kara musu rahma min hadith al-Auza'i daga ainihin al-Imam al-Auza'i an Shaddad ibn Abi Ammar an Wasilah ibn al-Asqa daga sahabi Wasilah dan Asqa Wasila yace samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah yana faɗan cewa inna Allah astafa kinana Allah ya zaɓi kabilar kinanatu sune ainihin wato babban kabilar Qurayshawa din wanda Quraysh wani bangaren su ne min waladi Isma'ila daga cikin ƴaƴan Isma'ilu Allah ya zabi Kinanatu ya kaunaci ya girmama ainihin dangin da ƴaƴan shi da jikokinsa wastafa Qurayshan min Kinana daga cikin kuma ƴaƴan Kinanatu Allah ya zabi Quraysh ya girmama su wastafa bani Hashim min Quraysh daga cikin Quraysh kuma sai Allah ya ƙara zaɓen banu hashim ya ba su girma fiye da na sauran wastafani min bani hashim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama Allah ni kuma ya zaɓe ni daga cikin banu hashim wannan hadisi kamar da kaji malam ya ambata muslim ya fitar da shi haka al-imam ahmad da tirmizi haka za rawahu al-walidu wa abul mughiratu anil aw abul mughirati anil auza'i yace haka yadda kaji dinnan haka aka samu ainihin abul walid ya ruwaito wannan hadisi da shi da kuma al walid ya ruwaito wannan hadisi da kuma abul mughirati shi ma ya ruwaito sannan dukkanin su daga ainihin al imamu abdurrahman ibn amr al auza'i kenan Allah ya gafarta musu gaba daya warawahu ahmad wa tirmidhi min hadisi muhammad ibn mus'ab an al-auza'i wa labzu aka samu kuma wata riwaya daban ta ainihin Muhammad dan Mus'ab daga Auza'i wadda Tirmidhi ya fitar lafazin wannan riwaya shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna Allah astafa min waladi Ibrahima Isma'ila Allah ya zabi Isma'ilu daga cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim wastafa min waladi Isma'ila bani kinana sannan Allah ya zaɓa daga cikin ‘ya'yan Ismailu Allah ya zaɓi jinin kinanatu wannan zuwa ƙarke kenan sauran duka iri ɗaya ne alhadifa qala tirmidhi hadha hadisun hasanun sahihun tirmidhi yace wannan hadisi ne hasanun sahihun wa hadha yaqtadi anna isma'ila wa dhurriyyatahu safwatu waladi ibrahim wannan yana hukunta cewa isma'ilu da zurriyarsa su ne zaɓaɓɓu daga cikin ‘ya'yan ibrahimu fa ya ƙatadi annahum afdalu min waladi ishaq wannan na hukunta kenan sun fi ‘ya'yan ishaku wanda shi ma ɗan gidan ibrahimu ne sun fi shi falala wa ma'alumun anna walada ishaq alladhina hum banu isra'ila afdalul ajam kuma abu ne sananne cewa ‘ya'yan ishaku wanda su ne banu isra'ila yahudawa su kuma sun fi sauran ajamawa falala lima fihim minan nubuwati saboda yawan annabta da aka samu a cikinsu wal kitab da saƙon littafi da Allah ya ta aikowa a cikin banu isra'ila famata sabatal fadlu ala ha'ula'i duk sanda aka samu falala ta tabbata ga waɗannan fa'ala ghairihim bi tariqil aula to ya fi cancanta a samu falala akan waɗanda ba su ba ma'ana su banu isra'ila da aka ce waladu isma'ila sun fi su falala su ɗin ma masu falala ne kaga wannan nuna maka banu isma'ila suna da falala fiye da falalar ainihin wato banu isra'ila wa hadha jayyid wannan magana ce wadda take ainihin daidai wa daidai haka ya kamata a fasara ta illa an yuqala sai dai in za a fassara ne a ce alhadisu ya ƙatadi anna isma'ila huwal mustafa min walad ibrahim hadisin yana nufin shi annabi isma'il shine zaɓaɓɓe daga cikin ƴaƴan isma'ilu ƴaƴan ibrahim wa anna bani kinanata humul mustafuna min walad isma'il su kuma banu kinana sune zaɓaɓɓu daga cikin ƴaƴan isma'ilu وليس فيه ما يقتدي أن ولد إسماعيل أيضا مصطفون على غيره باب أتكين حديث wani dalili da ke nuna cewa banda shi Ismail sauran ƴaƴansa zababbu ne domin cewa hadisin yayi Allah ya zabi Ismailu a cikin ƴaƴan Ibrahim to wannan zabin ya tsaya ne shi akan shi sannan kuma daga cikin ƴaƴansa Allah ya zabi Banu Kinana to a matakin Ismail sai ya zama hadisin baya nufin Ismailu wanda ba Ismailu ba ya fi wani shine walaysa fihi ma yaqtadi anna walada Ismaila aidan ba abin da yake nuna cewa ƴaƴan Ismailu sauran ƴaƴan banda Kinana mustafuna ala ghairi cewa sun fi sauran su min walada Ismail daga cikin ƴaƴan Ismail wa idza idza kana abuhum mustafan dan ubansu ya zama zaɓaɓɓe wa ba'dhum mustafan ala ba'd dan an zaɓi wasun su akan wasu fa yuqalu sai a ce law lam yakun hadha maqsudan fil hadith da ba wannan bane abinda hadisin ke nufi lam yakun li dhikr istifa'i isma'ila fa'ida idza kana istifa'uhu lam yadulla ala istifa'i dhurriyyati yace wanda ya faɗi wancan magana sai a maimai da amsa a ce da a ce ambatan Ismailu bai da wata fa'ida ba hadisin ba abin da yake nufi ya nuna cewa Ismailu da dukkanin zurriyarsa sun fi sauran zurriyar gidan annabi Ibrahimu falala ba to da ambatan Ismailu bai da wani fa'ida in ya zama cewa zaben da aka yi mishi baya nuna cewa an zaɓi zurriyarsa idan ya zama cewa kai mai fassara ka fassara cewa a cikin hadisin an ce an zaɓi Ismailu sai ka ce to wannan falala ta tsaya ne kawai a kan shi ba ta shafi sauran zurriyarsa ba sai banu kinana da aka ambata kawai to shine ibn tamiya yace wanda ya faɗa haka sai a mai mishi da martani cewa inda haka ne to da ba buƙatan a ambaci ainihin Ismailu a cikin hadisin gaba daya iz yakunu ala hadha taqdir la farqa baina Ismaila dhikri Ismaila wa dhikri Ishaq don a ƙarshe haka zai zama ba bambanci tsakanin ambatan Ismail da ambatan Ishaq babu wani bambanci kenan summa hadha mundamman ila baqiyatil ahadith sannan ka sani cewa wannan hadisi idan ka hada shi da sauran hadisan dalilun ala anna al ma'ana fi jami'iha wahidun zai tabbatar maka da cewa ma'anar a cikin dukkanin hadisan abu guda ne shine falalar isma'ilu falalar kinana falalar quraishu falalar banu hashim falalar ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama wa'ala yace ka sani da cewa annal ahadith fi fadli quraish hadisan da suka zo game da falalar quraishawa thumma fi fadli bani hashim sannan waɗanda suka zo game da falalar banu hashim fiha kasara suna da yawa walaysa hadha mawdi'uha ba nan ne wurin zance akan su ba wahiya tadullu aidan ala zalika kuma duk hadisan suna nuna wannan abu da ake faɗa na girma da darajar banu hashim da girma da darajar banu kinana da girma da darajar ainihin walid isma'il da kuma girma da darajar gabaki ɗayan waɗannan zuriya sannan da girma da darajar shi annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na ainihin wanda yafi kowa daraja a cikin dukkanin mutane sai ya ce thumma nisbatu quraish ila al-arabi domin matsayin dangantakan quraishawa ga larabawa ka nisbati al-arabi ila an-nas kaman matsayin dangantakan larabawa ne ga sauran mutane wa haka za ja'atu shari'a kama sanumi'u ila ba'd haka shari'ar musulunci ta zo da bayani akan waɗannan falaloli kamar da za a yi bayani akan wasu abubuwa da za su ishara zuwa ga falalar larabawa falalar quraishu falalar larabawa akan mutane da falalar quraishu akan sauran larabawa fa inna allaha ta'ala khassa al-araba wa lisanahum bi ahkamin tamayyazu biha Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance larabawa ya kuma keɓance harshen larabawa da wasu hukunce-hukunce waɗanda suka zama sun keɓanta da hukunce-hukuncen sun makassa ƙureshen sannan ya keɓance ƙureshawa ala sa'iril arabi akan sauran larabawa bima ja'ala fihim min khilafatin nubuwa da abin da ya sanya a cikin larabawa ɗin a cikin ainihin ƙureshi ɗin na ainihin annabta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa gairi zalika min al-khasa'is da dai wasu falaloli daban-daban waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya a cikin Quraishu saboda falalar wannan annabi da ya aiko a cikin su thumma khassa bani hashim sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kebance mutanen gidan banu hashim bi tahrim sadaqa yace kada su ci sadaka ya haramta musu cin zakka da sadaka wastihqaq qistin min al-fai'i ya keɓance su da cewa sun cancanta a ba su wani yanki na dukiyar da aka samu a wurin yaƙi shine khumusi kenan ɗaya bisa biyar ila gairi zalika min al-khasa'is da dai wasu sauran falaloli daban-daban fa a'ata Allah fa a'ata Allah subhanahu kullu darajatin min al-fadli bi hasabiha kaga sai Allah ya baiwa kowace daraja Allah ya baiwa kowane mataki falala gwargwadon dangantakarsu da annabi sallallahu alaihi wasallama misali shine larabawa ya ba su falala a cikin larabawa ya ba quraishawa falala ta musamman a cikin hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa annasu taba'un li quraishin fil khair washar mutane suna bin sawun quraishawa ne a wurin alkhairi da wurin sharri a a riwayar bukhari ya kara da cewa annasu taba'un li quraishin fil khairi wa sharri muslimuhum taba'un li muslimihim wa kafiruhum taba'un li kafiri mutane suna bin sawun quraishawa ne a wurin falala musulmin cikin sauran mutane yana bin sawun falalan musulmin da ke cikin quraishawa ne haka kafirin cikin mutane yana bin sawun bala'i da kafircin wani kafiri ne da ke cikin quraishawa hadisin bukhari da muslim kaga kenan Qurayshawa suna gaba da kowa a komai in wanda suka dauki alheri a cikin su to za su samu alherin da yafi na kowa wanda suka dauki sharri za su samu sharrin da yafi na kowa to dama kuma haka falala take idan ka zo a cikin lissafin masu falala idan ka kita to zaka fi kowa tabewa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man ya'ti minkunna bi fahishatin yudha'af lahal azab wacce da ta zo da wani abu wanda yake barna ne alfasha za a ninka mata ainihin wato azaba kamar yadda kuma wadda ta zo da alheri innama yuridullahu li yudhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tatahira Allah zai musu ainihin wato tsarkakewa da tafiyar da kazanta daga barin su ya ba su lada bibiyu na ayyukan su ina fata mun gane wannan to haka Allah yake waɗannan tsare-tsare duk wuri ko lokaci ko mutanen da Allah ya ba su falala to idan suka ki falala Allah zai ninka musu azaba kaga a cikin ƙasar Makka Allah ya ba garin falalar in kai aiki ya fi na ko ina to haka kuma wanda ya je zunubi a ƙasar maka ya fi kowa zunubi watan azumi Allah ya bashi falalar da in kai aiki a cikin watan azumi na ka samu alkhairi to wanda ya aikin alkhairi a watan azumi zai samu ninkin baninkin alkhairi ko haka wanda ya barna a cikin azumi zai samu ninkin baninkin ainihin zunubi kaga lokaci kenan da wuri ko to haka ma mutane ina ba ta fahimci wannan mutumin da yake gama garin mutum wanda bai san komai addini ba idan yayi zunubi zunubin kawai za a sanya mashi na wannan aikin amma wanda ya san abin a addinance idan ya je ya takalo wannan zunubin to zunubin shi da na yin aikin da kuma na kangarewa ilimin da ya sani da kuma zunubin in yana wa'azi yana cewa a yi shi baya yi wannan ma wani zunubi ne mai zaman kanshi ranar alkiyama za a gan shi da wata sura ta musamman cewa wannan shine mutumin da yake cewa a yi aikin alkhairi shi baya yi daga cikin surar da za a ganshi shine za a ga hanjin shi na jan ƙasa kamar yadda Bukhari ya zo a cikin Bukhari ina fata mun fahimci wannan jama'a to haka Qurayshawa Allah ya ba su wannan falala dan haka sai zama daga cikin su mai falala to kowa na bayan shi a falala daga cikin su wanda ya kafirce to kowa yana bayan shi a kafircewa ba wanda zai kama falala Abubakar da Umar da Usman da su Abdurrahman da ire-iren su Qurayshawa haka ba wanda zai kamo bala'in su Abu Jahal da su Abu Lahabi da su Utbatu da su Umayyah dan Khalaf a wajen kafirci ba wanda zai kamo su ina fata muna ganewa jama'a to kuma har yanzu haka abin yake in akwai ba Quraishi ya tabbata ba Quraishi ne to in yayi addini yafi kowa falala in yake addini yafi kowa shiga cikin bala'i jama'a ina fata muna gane wannan Allah ya sa mu dace sai ya ce a فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها والله عليم حكيم shine sai kawo wasu ayoyi da Allah yake cewa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi Allah yana zaben waɗanda ya ga dama daga cikin mala'iku su zama ‘yan saƙon shi wa minan nasi kuma Allah yana zaben wasu ma a cikin mutane ya ba su annabta wallahu a'lamu haifu yaj'alu risalatahu kuma Allah shi ya san inda yake sanya ainihin saƙon shi shi ya zaɓi Musa ya zaɓi annabi Isa ya zaɓi Salihu ya zaɓi Nuhu ya zazzaɓe su ya ba su ainihin wato saƙon annabtarsa da manzancinsa kamar da Allah yake cewa yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundira yawmat talaq Allah yana aiko da mala'ika Jibrilu ya zo da umarnin Allah alaman ya sha'u min ibadi akan wanda Allah ya zaɓa daga cikin bayinsa duk waɗannan martani ne Allah yake mayawwada kafiran makka wanda suka yi ma Allah ainihin tsageranci cewa su ba wai ba su da saƙon manzanci ba ne amma Allah bai ba wanda su a ra'ayinsu shi ya kamata a ba ba laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba za a saukar da wai wannan alqur'ani akan wani mutum babba daga cikin mutanen makka ko ɗa'ifa ba shine Allah ya ce musu ahum yuqsimuna rahmata rabbik su za su raba wa Allah yadda yake so ya raba ni'imar sa su ce ya bawa ne ya hana wani nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muka raba musu rayuwar ta duniya muka sanya wani yafi wani arziki wani yafi wani wayo wani yafi wani karfi wani ya gaza wani a wadata wannan duk mu ne muka yi ko su suka raba da kansu to haka wajen annabta ma da manzanta Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu da kuma yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u ina fata muna gane wannan jama'a wa kad qala ta'ala kuma haka Allah yake cewa wa kad qala an-nasu fi qawlihi kuma mutane sun bada mutane anan malamai kenan sun fassara fadin Allah da yake cewa wa innahu la dhikrul laka wa liqaumik wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika lalle shi wannan alqur'ani a zikirun suka fassara da cewa sharafun laka wa liƙaunika wannan alqur'ani daukaka ce gare ka da mutanenka kamar da Allah yake cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum a cikin suratul anbiya kenan ko to haka nan ma dhikrukum fihi dhikrukum ay fihi sharafukum to haka wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika ay wa innahu la sharaful laka shi alqur'anin nan daukaka ce gare ka kuma daukaka ce ga mutanenka babu shakka qur'ani ya tabbata daukaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma daukaka ga qurayshawa wannan baya bukatan wani kafa hujja dan abu ne ma'aluman min ad-din bid darura zaka yi daukan haqa'iq na rayuwa waqi'in rayuwa ya tabbatar maka da haka na farko shine larabawa a lokacin da suke rayuwa a wannan yanki nasu na kasar makka da madina hijaz da makamantansu suna rayuwa ne ta primitive societies rayuwa ce babu wayewar kai babu al'adu masu kyau babu nagarta a cikin zamantakewa babu tsarin shugabanci babu wani manhaji na rayuwa ko siyasa da suke gudana a kai kawai suna yin rayuwa ne kaifa mattafaq duk abin da ya sauka kawai shi ake tun daga abinci da sutura da tunanin da ke cikin kansu da yanayin da suke rayuwa da yaƙe-yaƙen da suke yi da irin kasuwancin da suke ba su da fasahar abubuwa daidai da banɗaki jama'a wanda za a kewaya a yi wanka ko fitsari ko kashi mutanen makka ba su da fasahar yin shi a lokacin karanta hadisin aisha da take ainihin kissan al-ifk ta ce wal beauty yawma idan laysa fiha marahib idan mata aure fa an za ta zagaya sai ta tafi daji saboda fasahar su bata kai haka ba fasahar su bata kai sarrafa kayan abinci ko kayan noma zuwa abinci kala-kala ba me abincin su busasshen dabino busasshen nama busasshen nono da makamantansu abinda za a busar da rana shi suke ci rayuwarsu bata kai su tsara tsarin kasu shugabanci wanda za a zauna lafiya kowa ya abin da yake so ba karrun ne wa farrun akai wannan hari akwai wancan hari akwai wanda ya taba kashe dan uwan wani a cikin garin makka ya kashe wa wani dan uwa mutumin garin makka ne da ya fita saboda zindikanci da kafirci da suka kama shi suka kashe shi zuwa suka cikin dare suka rataye shi a jikin ka'aba suka rataye gawar shi a jikin ka'aba jama'a saboda maguzanci to duk irin wannan yana ta faruwa sai Allah ya aiko da wani mutum a cikin su rasulun min anfusikum ba wani ne yazo daga wani gari balantana a ce yazo da tunani ko al'ada ko wayewar kai aka san nasu ba a cikinsu aka haife shi a cikinsu ya taso a cikinsu an san dangin shi an san kowa na shi ya zo da wani saƙo wanda ba a taɓa jin irin shi ba ya zo da wani tsarin rayuwa wanda ya gyara rayuwar kowa tsakanin wanda suka bi shi da ma wanda suka karyata shi cikin shekaru ashirin da uku ko makamancin haka sannan wannan addini ya wanzu shekara fiye da dubu da ɗari hudu yanzu yaren shi ma yawan za a haka a tarihin duniya ba a taɓa samun yaren da ya wuce shekara ɗari biyar ana magana da shi ba sai ya canza ya canza ya canza canzawa mai ban mamaki ma'ana yanzu ka ɗauki dukkanin yarukan da ake magana da su a duniya daga cikin su babu wanda za ka mai da tarihin duniya shekara ɗari biyar baya ka samu kuma ana jin irin wannan yara sawa'un ingilishi ne ko hausa ne ko inyamuranci ne ko jamusanci ne kowane yare ka ɗauka idan ka koma tarihi kafin a shekara ɗari biyu za ga al'amarin yaren ya canza ba shi ba yadda yake ba masu magana da shi a wancan lokacin ba haka suke magana da shi ba in ma akwai masu magana da shi al'adun mutanen da ke magana da shi ba haka suke ba a yanzu babu wani littafi da za a ɗauko yanzu a ce gashi ya shekara dubu da ɗari biyu ko da ɗari uku ko da ɗari hudu a ce kuma masu jin wannan yaren a yanzu suna iya karanta shi su fahimta babu wannan littafin ma'ana da za a samo yanzu littafin da aka rubuta na asalin attaura ko injila a wadancan zamunan a kawo su yanzu to sai mutum ya je makaranta ta musamman ta koyan wannan yaran sannan zai iya shi babu inda zai taso a duniyar nan ya koyi wannan yaran da salika amma larabci ya tabbata haka saboda falal alqur'ani sannan waɗannan larabawa da da kowa ya raina su kowa yana ganin ba kowa bane su sai da aka waye gari kowa a duniya ya yadda sun fi shi kowa yana ƙoƙarin koyon yarensu sai da yarensu ya dangane da ƙarshen duniya ta gabas da yamma kudu da arewa a cikin ƙasar italiya ta yanzu a abin nan birnin silisi da kuma malta waɗannan yarurrukansu har yanzu yarurrukansu ragowar yaren larabci wanda musulunci suka kai musu haka nan kasashenmu na afirka a cikin yarurrukanmu hausa ne yarbanci ne fulatanci ne zaka samu kalmomi da dama waɗanda daga larabci da musulunci aka samu su sannan al'adun mutane gaba ɗaya suka narke suka zama irin na musulmai sawa'un mutane sun san haka ko ba su sani ba baya ga haka wannan addini da ya fara a wannan wurin da ake ganin babu ruwa babu tsiro babu ci gaba babu tattalin arziki sai dai dangana da ko'ina kamar yadda manzo Allah da kanshi ba da labarin cewa wannan al'amari sai ya isa duk inda rana take kaiwa duk inda haske rana yake kaiwa to kaga waɗannan abubuwan takaitaccen abu ne da za ka kalla kai a waƙi ba wai kawo hujjoji na aya ko yin karatu a a daƙin-daƙin ba zai tabbata maka da cewa babu shakka musulunci ya ɗaukaka al'amarin larabci da larabawa musulunci ya inganta rayuwarsu ya ɗaukaka su ya sa sun samu daraja da falala domin da ba don wannan addini na musulunci ba da larabawa za su shuɗe ba a san tarihinsa ba a duniya yadda al'ummai da dama suka shuɗe babu wanda yake da labarin tarihinsa in aka wuce iya inda suke yanzu a nan kasashen afirka da makamantan kasashe irin namu akwai al'ummomi da yawa ba wanda yake da labarinsu ma'ana in ka fita inda suke zaune ka je wani wuri kai tafiya kilomita 500 ba wanda ya san da su a wajen dukkanmu na akwai ƙabilun da suke rayuwa a najeriya ba ma san da su ba in aka ce maka a wuri kaza akwai ƙabila kaza ko mutane masu al'ada iri kaza suke ta mamaki dan baka taba zuwa ba baka taba ganin su ba ba su taba ganin ka ba amma yanzu duk inda aka je in dai akwai mutane suna rayuwa a wurin kuma sun taɓa jin labarin wani abu na addini to sun taɓa jin labarin addinin musulunci ko ba sa yin shi sun taɓa jin labarin cewa an yi wani annabi annabin musulunci sunan shi ne yana da wani littafi an kasa bata littafin an kasa yin irin littafin an kasa gano gaba ɗaya sirorin littafin kowa na da wannan labarin a duniya to kaga wannan labarin a cikin sanin shi a ƙarƙashin haka larabawa suke samun falalarsu shi sa larabawa da sun gane ba su da abin da ya fi alƙur'ani kama kaman da suke na biyewa turawa ba inda zai kai su illa lalacewa da tawaya su riƙe abin da Allah ya ba su na falala wanda kuma Allah ya musu wannan gorin cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ay fihi sharafukum hakika mun sauka muku da littafi wanda a cikin shi akwai ambatan darajar ku da yayata al'amarinku Allah ya samu dace وفي قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم akwai kuma maganganu da dama akan fadin Allah da yake cewa hakika wani manzo ya zo muku wanda yake ɗaya ne daga cikin ku ashiya'u laysa hadha mawdi'ha abubuwa da yawa waɗanda ba nan bane wurin magana akan su sai malai ce wa min al ahadith allati tubkaru fi hadha daga cikin hadisan da ake ambata akan irin wannan mas'ala akwai maruwina hu min tariqi معرفة إلى من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا يزيد بن عوانة أم محمد بن ذكوان خال ولد حماد بن زيد عن عمر ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ya ce akwai hadisin da muka ruwaito in ji al'imamu shekul islam ibn taimiyya ta hanyoyi da dama waɗanda suke sanannu daga muhammadu ɗan ishaƙar sagani daga wannan mutum mai suna muhammad ɗan ishaƙar sagani ɗaya daga cikin manyan malaman hadifi daga ainihin abdullahi ɗan bakar suhami shi ma babban malami ne daga yazidu ɗan ainihin awana daga yazidu ɗan awana daga ainihin Muhammadu ɗan Zakwan ya ce, Khalu waladi Hammadu bin Zaid wanda yake onkul ne ga ‘ya'yan Hammadu ɗan Zaid, ma'ana ƙanin uwarsu ne kenan. An Amr bin Dinarin daga tabi'i Amr ɗan Dinar daga Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa Umar ya ce, Inna laƙu'udun muna zaune wata rana bi fana'in Nabi sallallahu alaihi sallama. a ainihin farfajiyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama izmarrat bi namra'atun sai ga wata mace ta wuce ta gabanmu fa qala ba'dul qaumi sai wasu daga cikin mutane suka ce hadhihi ibnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan mata da ta wuce yar gidan manzan Allah ce fa ma'ana tana da ne da hijabi ba za a gane kowa ce bace amma sai wasu suka yi zaton cewa yar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallama fa qala abu sufyana sai abu sufyana yake cewa masalu muhammadin fi bani hashim misalin muhammadu fa a cikin banu hashim mislur raihanati fil wasfi wasad natin kaman wato ar-raihana tsire tsuro ne mai kanshi itaciya ce mai daɗin ƙanshi a cikin tsakankanin abubuwa masu wari annatnu rababbun abubuwa kamar bola haka da jagwalgwalo wanda ruwan sama ya buga tana wari haka misali ko kwatami shine annatnu datti da, da, da ainihin wato lalatacin abubuwa sai a samu wata yar fulawa mai kyau ta tsoro a ciki in ji abu huraira amin abu sufiyana fantalaqatil mar'atu sai wannan mata ta tafi fa akhbaratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama taje ta ga manzon Allah abinda aka faɗa a wannan majalisi fa jaa annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'rafu fi wajhil ghadab sai ga manzon Allah ya taho da kaga fuskar shi ka san yana cikin fushi fa qala sai yace ma balu aqwamin tablughuni ma balu aqwalin tablughuni an aqwamin ya aka yi ne nake jin wasu labarai daga wasu mutane inna allaha khalaqa samawati sab'an fakhtara al'ula minha Allah ya halicci sammai guda bakwai sai ya zaɓi can sama a wata riwaya al'uliya ya zaɓi can saman sama ga kanshi wa askanaha man sha'a min khalqihi sa'annan kuma ya sanya waɗanda ya ga dama daga cikin bayinsa su zauna a wannan ƙololuwar sama thumma khalaqal khalqa sannan Allah ya halicci halittu fakhtara min alkhalqi bani adama sannan daga cikin halittu gaba daya da mutane da aljanu da dabbobi da makamantansu sai ya zabi ƴaƴan adamu ya girmama su wakhtara min bani adama al-araba sannan ya zabi larabawa daga cikin mutane din wakhtara min al-arabi mudar daga cikin larabawa kuma ya zabi kabilan mudar wakhtara min mudarin quraishan daga kuma cikin mudar ya zaɓi ƙuraishu waktara min ƙuraishin bani hashim ya zaɓi banu hashim su kuma daga cikin ƙuraishawa waktara ni min bani hashim ni kuma ya zaɓe ni daga cikin banu hashim fa ana min khiyarin ila khiyarin ni daga cikin zaɓaɓɓu nake zuwa cikin zaɓaɓɓu zuwa cikin zaɓaɓɓu faman ahabba al-araba wanda duk ya ƙaunaci larabawa fa bi hubbi ahabbahum yana ƙaunarsu ne saboda yana ƙaunata ومن أبغض العرب wanda duk ya kyamaci larabawa fa bi bughdi abghadahum yana kyamat su ne saboda yana kyamata wannan hadisi jama'a bai inganta ba al-imam al-hakim ya fitar da shi a cikin musaddarak sai dai a cikin isnadin shi zaka ga wani mutum mai suna Muhammadu dan Zakwan gashi nan kana ganin shi wanda aka ce khalu waladi Hammad ibn Zaid mai riwaya daga malam Yazid dan Abu dan Awana babban malamin wanda yake ainihin wato shi kuma yana riwaya daga Abdullahi dan Bakar Suhami to wannan Muhammadu dan Zakwan din malamai sun yi maganganu akan shi wanda in ka hada su gaba daya zai tabbatar maka da cewa mutum ne wanda yake mai rauni ba a ansar riwayarsa sannan shi ma Yazid dan Awana al-Kalbi al-Imam al-Uqayli shi ma ya magana akan shi ya raunata shi daka akwai mutane guda biyu a cikin isnadin ga sunan da malami da ɗalibinsa wanda suke da ainihin matsala a wajen riwaya da haka wannan hadisi bai inganta ba kamar yadda malam albani muhammad nasiruddin ya tabbatar da haka a cikin littafin shi da iful jami' a cikin lamba ta 3458 wallahu a'lam wa aidan shi har ila yau fil mas'alati ma rawahu tirmidhi wa ghayruhu min hadisi abi badr shuja' ibn al-walid an qabus an abi zaibana an abihi an salmana radiyallahu anhu qala al-imamu tirmidhi da waninsa sun sake fitar da hadisi daga ainihin wato salmanul farisi Allah ya kara masa yadda qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salmanu yace manzon Allah ne yace da ni ya salmanu la tubghid la tu la tubghidni fatufariqa dinak kai salmanu kar ka sake ka kyamace ni ni annabi sallallahu alaihi wasallama idan kai haka sai zama ka rabu da addininka qultu ya rasulullah kaifa abgiduka wa bika hadani Allah yace ya manzon Allah ya zan yi na kyamace ka bayan ta hanyar ka ne Allah ya shirye she ni qala annabi yace mishi tabghidul araba fatabghiduni in ka kyamaci larabawa to ka kyamace ni wannan hadisi shi ma da'ifi ne jama'a wannan riwaya malam Muhammad Nasir din al-Albani a cikin silsilar da'ifa a lamba ta 2929 ya tabbatar da cewa wannan riwaya ita ma bata inganta ba qala at-tirmidhi hadha hadithun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadith badr ibn badr abi badr shuja' ibn ibn walid yace wannan hadisi ne wanda bamu san shi ba sai ta hanyar shuja'u ibn al-walid to baya ga shi kuma akwai wancan mutumin mai suna qabus ibn abi zaiban kamar yadda zahabi ya faɗa a wurare da dama kamar a cikin talkhis na mustadrak cewa malamai sun yi maganganu akan shi ba a ansar riwayarsa da haka hadisi ne wanda yake shi ma isnadin sa mai rauni ne wallahu a'lam faqad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bughdal arabi sababan li firaqid din kaga cikin wannan hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya cewa kyaman larabawa sababi ne na rabuwa da addini wa ja'ala bughdahum muqtadiyan li bughdihi ya sanya kuma kyaman larabawa dalili akan mutum yana kyaman annabi sallallahu alaihi wasallama wa yashbihu hadha wa yashbihu an yakuna sallallahu alaihi wasallama khataba bi hadha salmana wa huwa sabiqul fursi dhul fada'ilil ma'thura abinda za iya kwatantawa a ce babu mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan zance ne da Salmanu tare da kasancewar shi jagaba a cikin farisawa mutanen ƙasar farisa sannan ma'abocin falala mai yawa wadda aka ruwaito duk da wannan falalar tashi manzon Allah ya mishi wannan zancen ne tambihan li ghairihi min sa'iril fursi dan ya fadakar da sauran fursawa wanda ba shi ba lima alimahu Allah min anna shaytana qad yad'u ba'd nufusi ila shay'in min hadha saboda sanin da Allah ya cewa shedan zai iya ziga zukatan wasu daga cikin waɗanda ba larabawa ba zuwa ga abu irin wannan kuma a aikace an samu wannan an samu ashu'ubiyya an faɗe su a baya wanda suka bu galibin su farisawa ne suka fara kururuwa da yayata cewa larabawa sun danne su suna kyaman larabawa su ba haka ya kamata a yi ba musuluncin nan addinin kowa ne har suka kai ga ainihin wato sun yi amfani da wannan a matsayin ɗaya daga cikin dalilai da suka kokarin hada tawaye suka karya gwamnatin Banu Umayya wannan ya tabbata a tarihi to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ma ainihin Salmanu ne dan ya zama tambihi ga saura wato a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro kama annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qala kama yadda manzon Allah sa'ad da ya ce ma Fatima ya Fatima binta Muhammadin la ugni anki min Allah shay'a ke Fatima yar gidan Muhammadu ni fa Muhammadin ke ne yake gaya mata wannan alaihi salatu wassalam ba zan amfana miki komai a wurin Allah ba ya Abbas amma rasulullahi ya kai Abbas baffan manzon Allah la ugni anka minallahi shay'a ba zan amfana maka komai a wurin Allah ba ya safiyata ammata rasulillah ya ke safiya gaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la ugni anki minallahi shay'a ba zan wadatar miki komai a wurin Allah ba saluni min mali ma shi'tu duk abin da kuke so a cikin dukiyata ku roke ni na baku shi ku gaya mini ma'ana annabi yana wannan musu wannan ishara ne akan cewa kar ku dogara da cewa ku makusantana ne kar ku ittikali akan cewa a to ai ni manzo Allah ne babana ni kuma manzo Allah ma dana ne ni kuma gaggon shi ne ba mu da matsala mu insha Allah tunda dai duk an ce komai al'amari na hannun shi liwa'ul hamdi ash-shafa'atul uzma kaza kaza tunda dai shine dan gata a lahira ba shi da matsala mu kuma muna cikin na kusantan shi amma ba mu da matsala kenan to kar ku yi wannan dogaran dan ba zan iya tunkuɗe muku wani abu na makruhi da Allah ya kaddarta muku ban ba ku yakin alheri shine ma'anar hadisin ba wai annabi yana nufin ba zai amfana musu wani abu a kar wannan ya zama tunanin zai musu wani amfani su ɗauka shi kenan su shantake to kaga in annabi ya gaya ma fatima da abbas da safiya wannan to kowa sai ya shiga taitayin shi kowa ya shi sai ya shiga taitayin shi to kaji abin da ya gaya masu wani shi yasa ake cewa charity begins at home doka tana farawa ne daga gida idan aka ga doka ta shafi 'yan gida an bita to shikenan kowa sai ya bi idan hukuma ta saka doka sai a ga ta shafi waɗanda suke da hukunci suke da nufuzi ko manya da ake yi da su ko to duk wani karamin sagi wani karamin shagiri haka ko dan ko dan abun nan dan abun nan haka mara dan mara kunya tsagera to sai ba an kai amma aka ga doka ba ta shafan manya shikenan kowa ma sai idan tsammanin shi ma zai iya karyawa aka ce nan one way ne to a ga ba wanda yake bi idan danja ta tsaye da mutane kowa a ga ya tsaya da gwamna da kwamishina da ɗan sanda da malami da kowa sai a ga shi ma ya tsaya ce to lalle fa ana bin doka a wajen nan kaga kowa sai ya shiga tafiyin shi wannan manhajin annabi ne sallallahu alaihi wasallama idan aka kafa doka to tana shafan kowa haka a lahira kowa ya ta kan shi ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa waɗannan mutane duk da kusancin su gare shi a jini da yadda yake ƙaunarsu yake girmama su cewa in an je lahira fa to ranan fa fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalu kana fi hadha tanbihun liman intasaba li haula'i thalasa kaga wannan fadakarwa ne ga wanda ya dangantu zuwa ga mutanen nan guda uku Allah yaghtaru bin nasabi wa yatrukul kalima tayyiba wal amala salih wanda yake da ko jika ga Abbas ko ɗa ko jika ko zuriyan fatima ko ɗa ko jika ko zuriyan safiya to su shiga taitayinsu kar su ce a to ai mu na kusa ne su wanda kuke ganin su ne dalilin dangantaka ku da shi manzan Allah kun ji abin da ya gaya musu ta haka kuma da kuka dangantu da su sannan kuka kai gare shi wannan ya hau kanku min babu aula sannan kuma ya hau kan sauran mutane musulmai ga magari min babu aula kar su dankar su rudu da dangantaka su kyala ayyuka masu kyau da maganganu masu daɗi su rike dangantaka ba za ta kai su ba ma'ana yana mana kwatanci ne da cewa irin wannan shine irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma ainihin wato sahabi Salman al-Farisi ala fardi sihhatil hadith wa hadha dalilun ala anna bughdal jins al-arab wannan dalili ne akan cewa kyamar jinsin larabawa wa mu'adatihim da gaba da larabawa kufrun kafirci ne aw sababul kufri ko dalili ne yake kawo ga kafirci wa muqtadahu abinda haka yake nufi annahum afdalu min ghairihi larabawa sun fi sauran mutane falala wa anna muhabbatahum sababu quwwatil imani cewa kuma kaunar larabawa dalili ne da ke sa karfin imani li'annahu law kana tahrima ba'dihim tahrima bughdihim ka tahrimi bughdi sa'ir at-tawa'if domin inda haramta kyamatar su kamar haramta kyamatar sauran mutane ne lam yakun zalika sababan li firaqiddi ba zai zama dalilin rabuwa da addini ba wala li bughdir rasul ba zai zama kuma dalili akan kyamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bal kana yakunu nau'u udwani zai zama dai wani nau'i na gaba falamma ja'alahu sababan li firaqiddi wa bugdir rasul dalla ala anna bugdahum a'zamu min bugdi ghairi yayin da aka sanya kyamar su ya zama dalilin rabuwa da addini kuma dalilin kyamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana cewa kyamar larabawa yafi kyamar da gaba da wani wanda ba su ba abin da yake cewa shine gaba dai ba kyau amma idan kai da wani kai gaba da wani mutum to baka fita daga musulunci ba ka dai haramun ko to amma na larabawa sai aka ce in kai gaba da su ka fita daga musulunci kuma ya ja maka gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu wannan laifin da ke biyo baya consequence da ke biyo bayan gaba ga magari kaga shine kawai yin haramun amma consequence da ke biyo bayan gaba da wato larabawa jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dangin sa to shi kuma fita daga addini ne yanzu wannan yana cewa kenan gaba da su ba kamar gaba da sauran mutane bane to haka kaunar su ma ba kamar kaunar sauran mutane bane wazalika dalilun ala annahum afdalu yanzu wannan nuna maka cewa sun fi falala fiye da sauran mutane li'anna al-hubba wal bughda yattabi'u al-fadl domin kauna da kiyayya suna bin darajar mutum ne faman kana bughduhu a'zam wanda ya zama kyamar shi da kiyayya da shi tana da girma dalla ala annahu afdal hakan na nufin yana da falala ne fiye da sauran mutane wadalla hina irin ala anna muhabbatahu dinun sannan kuma hakan yana cewa kaunar shi addini ne li ajali ma fihi min ziyaratil fadli saboda abin da ke cikin haka na karin falala wali anna zalika diddal bughdi saboda kuma shi kaunar akasin kyama ne wa man kana bughduhu sababan lil azabi bi khususihi wanda ya zama kuma in an kyamace shi zai zama sanadiyar azaba kana hubbuhu sababan lil sawabi zai zama in ka so shi zaka samu lada kenan wa zalika dalilun al fadli wannan yana da falala ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama in ka dauke shi a matsayin misali kaunar shi addini ce ko to kin shi kuma kafirci kaunar shi akwai lada ko to kin shi kuma zunubi ne mai girma to haka sahabbai haka ahlul baiti haka malaman musulunci haka limaman ainihin musulunci da masu ainihin wato a riwaya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama haka karni na daya da na biyu da na uku duka waɗannan mutanen suna da falala ne shi yasa kaunar su take zama addini to a kuma sanda ka kyamace su zaka samu kanka a cikin akasin addini kafirci da bata da zindikanci da maguzanci gwargwadon falalarsu gwargwadon girman zunubin da zaka samu in ka kyamace su haka iyaye suna da falala ka kaunace su ka ji da su ka ainihin musu biyayya idan ka ki su to zaka samu zunubi kenan duk wanda ya zama kaunar shi tana da lada to kin shi kuma zai zama ya da zunubi wannan dalili ne akan mutumin yana da falala a addinanci ina fata mun gane wannan haka kaunan malaman sunna tana da falala to su kuma na da zunubi kaunar ainihin magabata tana da falala to su na da zunubi wannan kaida ce amma game da kauna da kiyayya to haka kuma wanda ya zama kyamar shi tana da falala idan ka kaunace shi ma zaka samu zunubi kamar kafirai kamar ainihin batattu kamar yan bid'a kamar zindikai munafukai duk wani wanda yake shari'a ta hana ka kaunace shi to idan ka kaunace shi zaka samu matsala ke ina ba ta mun gane wannan jama'a sai ce wa qad jaa zalika musarrahan bihi fi hadithin akhara hadisi ya zo karara ya furta wannan magana rawahu abu tahir as-sillafi fi fadl al-arab al-imam abu tahir as-sillafi shi ruwaito wannan magana a cikin littafin shi mai suna فضل العربي من حديث أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة حدثنا علي بن الحسن الشامي حدثنا خليد بن دعلج عن يونس بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله يتي حب أبي بكر وعمر من الإيمان ƙaunar abubakar da umar na daga cikin imani wa bugduhuma min al-kufri kyamarsu kuma kafirci ne wa hubbul arabi min al-imani ƙaunar larabawa imani ne wa bugduhum min al-kufri kyamatarsu kuma kafirci ne wannan hadisi shi ma da'ifi ne al-imamu al-sheikh muhammad nasiruddin albani yayi magana akan rauninsa a cikin ad-da'ifa lamba ta 3478 idan ka duba a cikin isnadin za ga wani mutum mai suna Ali ibn al-Hasan ash-Shami da Khulaid ibn Da'ilaj waɗannan mutanen gabaki ɗayan su mutane ne masu rauni waɗanda malamai sun tabbatar da raunin su kamar wancan Ali ibn al-Hasan al-Imam ibn Hibbana ya ambace shi a cikin masu rauni har yake cewa ma bai halasta a ruwaito maganganun shi ba sai dan a karanta a yi mamaki da haka isnadi ne mai rauni kwarai ba zai inganta wannan magana ba insha Allah wa qad ihtajja harbu al-kirmani wa ghairi wa ghayruhu bi hadha al-hadith harbun al-kirmani wanda muka dauga littafin shi a wancan mako na ainihin aqida da shi da waninsa sun yi hujja da wannan hadisi wa zakaru lafzahu suka ambaci lafazinsa da cewa hubbul arabi imanun wa bugduhum nifaqun wa kufurun sun kawo lafazin a matsayin gaba a cikin gabobin maganganun da suka yi a cikin aqida wa hadha al-isnad wahdahu malam ibn taymiya yace wannan isnadin shi kadai fihi nazaru akwai tababa game da ingancin shi lakin la'allahu ruwiya min wajhin akhar yace amma watakila ya zama an ruwaito shi ta wata fuska daban wa inna ma katabtuhu li muwafaqatihi ma'ana hadisi salman ni kawai na kawo shi ne ba wai dan ban san raunin shi ba dan kawai ya dace na ga ya dace da ma'ana hadisin salmanu din can wanda kuma shi ma bai inganta din ba fa innahu qad sarraha fi hadisi salmana bi anna bughdahum naw'u kufrin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata karara a cikin hadisin salman cewa kyamatan larabawa nau'i ne na kafirci wa muqtada zalika abinda haka ke hukuntawa shine anna hubbahum naw'u imani hubbu kaunarsu imani ne fa kana hadha muwafiqan lahu sai naga wannan hadisi ya dace da wancan wa kadhalika qad ruwiyat ahadithu annak annakratu zahiratun alaiha haqiqa an ruwaito hadisai waɗanda nakara abin kyama ya bayyana akan su mithlu ma rawahu at-tirmidhi min hadith Husayn ibn Umar kaman abinda Tirmidhi ya ruwaito daga hadisin Husayn dan Umar an Mukhariq ibn Abdullah an Tariq ibn Shihab an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kala Uthman yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man ghashsha al-araba lam yadkhul fi shafa'ati wanda duk ya ha'inci larabawa ba zai shiga cikin ceto na ba walam tanilhu mawaddati kuma ƙaunata ba za ta taɓa samun shi ba ƙalar tirmidhi tirmidhi ya ce haza hadisun gharibun wannan hadisi ne mai rauni la na arifuhu illa min hadisi husain ibn umar al-ahsani al-ahmasi ba mu san shi ba sai ta wannan hanya ta husain dan umar al-ahmasi amma makharik wanda yake kanin uban wancan mai riwaya ne da ke cikin isnadin gashi nan mukharik wa dan abdullah sai ya ce walaisa husainun inda ahalil ilmi bi zakal qawi wannan husainin a gun malaman hadisi ba mutum ne mai kwari ba wannan hadisin hadisi ne ma maudu'i jama'a domin wannan husainin dan umar al-imam al-hakim ya kawo shi a cikin mutane ne masu yin ƙarya kazzabahu al-hakim saka malam albani nasiruddin a cikin da'ifa a lamba ta 545 da ya kawo wannan hadisin ya mashi hukunci akan cewa hadisi ne maudu'i haka ibn al-jawzi a cikin ainihin mawdu'atul kubra ya hukunta cewa wannan hadisi na ƙarya ne to shine ibn taymiya yana mana ishara ne cewa akwai hadisai da dama da suka bo dan bayanin falalan larabawa amma nakara tana bayyana karar akan su to ɗaya daga cikin su ne wannan qultu ni malam ibn taymiya sai nace hadha al-hadith ma'anahu qaribun min ma'ana hadisi salman kaga wannan hadisi mai rauni ma'anarsa tayi kama da ma'anar hadisin salman فإن الغش للنوع لا يكون مع محبتي domin ha'intar su gaba ɗayansu larabawa ba za ta yiwu ba sai in kana sai in ba ta yiwuwa tare da ƙaunarsu ta yi ka ha'inci wani ɗayan cikin larabawa ko da kana son su fil jumla amma ka ƙulla wa mutane gaba ɗayansu al'umma ka ƙulla musu wani makirci to ba ta yiwuwa in kana ƙaunarsu ina ba ta mun fahimci wannan jama'a balla ya kunu illa ma istighfafin kai baya yiwuwa ma sai in kana ganin su wasu abun banza abun wulakantawa aw ma abghudin ko kuma kana kin su a cikin ranka falaysa ma'anahu ba'idan ma'ana wannan ba abu ne mai nisa ba a dabi'ance lakinna husaina hadha allazi rawahu qad ankara akthar al-huffazi ahadithahu sai dai wannan husainu dake cikin isnadin nan husainu dan umar malamai da dama sun musanta hadisan shi qala yahya ibn ma'in laysa bi shay'in ya haɗa ma'ini ya ce abun watsi ne ba abu ne na a zo a gani ba wa qala ibn al-madini abdullahi ibn ali ibn abdullahi ibn al-madini ya ce laysa bil qawi ba shi da kwari rawa anhu mukharik an tariq ahaditha munkara an samu mukharik daga tariq sarwaito hadisi daga gare shi masu ainihin wato abun kyama wa qala al-bukhari wa abu zur'a munkarul hadith da bukhari da abu zur'a suka ce hadisan shi abun kyama ne wa qala yaqub ibn shayba shi ko yaqub ibn shayba addausi shi kuma cewa yake yi da'ifun jiddan mai rauni ne kwarai wa minhum man yujawizu bihi da'afa ila al-kadhibi akwai ma waɗanda suka kai shi suka wuce da shi mahallin ƙarya zuwa mahallin ƙarya amin mahallin rauni zuwa mahallin ƙarya irin sa hakim kenan wa qala ibn adiy ibn adiy al-jurdani yake cewa ammatu ahadithihi ma'adil daukacin hadisan shi mu'udalai ne yanfaridu an kullin marrawa anhu duk wanda ya ce malaminsa ne sai a ji shi kaɗai ne ɗalibinsa ma'ana daga majahil ke ne yake ruwaita ko kuma yana rakkaba isnadoji ya ruwaito abu daga wata makaranta ta malamin da aka sani sai a ji babu wani ɗan makarantar da ke da irin wannan hadisi wannan kuma ishara ne akan manakir ɗin kenan qultu ni na'am ware kuwa eh hanyoyin saboda dukkanin su matattu ne ba su karfafa junan su ba yawan hanyoyi kadai baya karfafa hadisai sai in ya zama wato raunin su wanda yake rauni ne munjabir wanda ya shafi siyagu ada kaman tadlisi ko irsali ko ta'aliki amma in ya shafi asalin masu riwaya wajen mutuncinsu shine masu rauni ne su ko maturukai ne ko kaman wannan da aka ce an ma faɗi makareci ne shi kuma na bayan ma za ka ji duk a cikin isnadojin akwai mutane wanda su ne masu rauni to waɗannan ba sa ƙara wa junansu komai sai ƙarin rauni ana iya injibarin rauni ne idan ya zama matsalolin isnadoji ne ba matsalolin mazaje ba Allah ya samu dace sai ce qultu ni ko sai na ce walizalika lam lam yuhaddis ahmadu ibnahu bi hadha alhadith dan haka ne al-imamu ahmad da yazo karantar da abdullahi musnad dinsa to wannan hadisin yana cikin hadisan da an riga an rubuta a musnad din amma limamu ahmad sai bai karantar da shi wannan hadisin ba akwai hadisai da dama a cikin musnad waɗanda imamu ahmad ya riga ya rubuta su amma idan ya zo karantarwa sai ya tsallake su baya karantar da su da haka za ka ga shi abdullahi a cikin riwayoyinsa na musnad da kuma zawa'id ɗinsa yana bambance irin waɗannan hadisan ya ce wannan babana bai karantar da ni shi ba ya tsallake wannan sai ya zama wijada kenan yanzu ya zama wijada domin baban bai bashi ainihin wato riwaya ta hanyar ya ainihin wato haddasa mushi shi ko kuma shi ya mushi alqira'atu ala shaykh ba ina ba ta mun fahimci wannan akwai hadisan mutane da dama imamu ahmad bayan ya rubuta musnadin to ya dawo ya yi watsi da su kaman hadisan ainihin wato mutane wanda suke fiqat ne abokan shi ne ko malamai ne sa'o'insa wanda suka samu kansu a cikin matsala ta imtihani na khalqul qur'an daga cikin su misali irin su ali ibn abdullahi ibn al-madini Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su babban malami ne imamu ahmad da in yazo ba da riwaya sai ya ce ar-rajul ya saka ya shi abdullahi ya ce daga baya ma kawai sai naga duk babana ya soke duk hadisan shi dake cikin musnad yayi watsi da shi kenan akwai ainihin wasu malaman baya ga su akwai wanda ma yake cewa da zai yiwu na yi riwaya daga gurin wani wanda ya samu matsala da na yi riwaya a gunwa ne wani abu karima imamu ahmad bai ba su uzuri ba saboda yana ganin su malamai ne waɗanda al'umma take kallon su bai kamata a ce sun bari sun samu wannan raunin ba shi ya ɗauki azima kuma ya lazumta masa lalle su ma su ɗauki azima su kuma suka ga ba za su ɗaukan azima ba suka ɗauki ruksa ko ta awili ko ta ƙiya ko to sai ya kama su da wannan almuhim shine a cikin littafin musnad na riwayan abdullahi dan ahmad akwai hadisai irin waɗannan wasu kuma irin hadisai ne kamar na wannan mutumin wanda yake ya da rauni kwarai raunin shi mabayyani ne imamu ahmad ya riga ya ruwaito hadisin kuma ya rubuta shi a cikin musnad amma kuma ya hukunta ba zai bayar da hadisin ba da haka sai ya bar shi a ciki a san da yake koya ma ɗaliban shi suna kwafewa in aka zo hadisin sai ya tsallake shi abdullahi daga baya da ya samu nuskar baban shi sai ya ga akwai hadisan da baban bai karantar da shi su ba shine ya yi su daban zawa'id su ne yake faɗa cewa wa wajattu fi kitabi abi na samu altafin babana haddasana fulanun qala akhbarana fulanun kaza kaza kaza kaza ina fata mun gane shine malam ibn timiya yake mana ishara anan da cewa wannan hadisin al'imamu Ahmad bai karantar da ɗansa Abdullahi wannan hadisin fil hadisin musnad a cikin musnadin shi ba, fa ina hukad kana katabahu an Muhammad bin Bishir, da imamu Ahmad ya riga ya rubuta wannan hadisin daga Muhammad ɗan Bishir al'abdi al-Kufi kenan, babban malami da imamu Ahmad ya karatu a gunsa. Ana Abdullahi bin Abdullahi bin al-Aswad an Husainin kama rawahu Tirmidhi, daga Husainu da irin isnadin Tirmidhi, falam yuhaddithu bihi sai bai ba shi wannan hadisin ba wa inna ma rawahu abdullahi anhu fil musnad wijadata kadai abdullahi ya ruwaito wannan hadisi ne a cikin musnad daga baban shi al-imam ahmad wijadatan ta hanyar tsintuwa a cikin siyagul ada amin siyagul tahammul na malaman hadisi akwai alwujada shine mutum ya tsinci hadisi a cikin wani littafi na malaminsa ko na wani malami wanda malamin bai karantar da shi wannan hadisin ma'ana malami ne ya rasu ko ya sai da littafansa ko ya kaura ko ya baka kyauta ko ya je ya kai sadaka labirari ko ya wakafi kai kuma ka san shi kana zuwa ka ga rubutun hannun shikenan kuma sai ka ji ya ba da wani hadisi da kake so ka riwaita to ya zaka karwaci wannan hadisin shine sai ka ce wajadtu bi khatti fulani ko wajadtu fi kitabi fulani malamai sun halasta wannan sai ga su ibnu hajirin suna yawan yin wannan malam albani nasiruddin yana fada sai ka ji ya ce wana wana ya ce wa min khattihi naqaltu saboda yayi amfani da tafan hannu da dama a shekarun da ya rubuce rubucen shi a maktabatu zahiriya ta garin dimashq malaman baya su ibnu kathir sa imamu zahabi malaman baya baya can zamanin su khatibul bagdadi har zuwa karni na biyu da makamantan wannan duk an samu ire-iren waɗannan riwayoyi kuma malamai sun halasta ta ne saboda an samu nassoshi da suke ishara ga halascin haka daga ciki akwai faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa imanin suwa ke burge ku sabbai suka ce imanin mala'iku yace a dan me imanin mala'iku zai burge ku bayan suna tare da Allah suka ce annabawa yace dan me zai burge ku dan bacin annabawa ana musu wahayi suka ce imanin mu yace dan me imanin ku zai burge mutane bayan kuna shaida wahayi ma'ana ku kuna da dalilin da dole ku imani haka annabawa ma haka mala'iku ma sai ce ni imanin mutanen da ke burge ni shine imanin mutanen da za su zo a ƙarshen duniya su samu alƙur'ani tsakanin bango da bango sai su karanta shi kuma su imani da shi su aiki da shi to cewa da su samu alƙur'ani tsakanin bango da bango shine kamar yadda muke ne daga tafi kasuwa ko ga su alƙur'ani waye baka riwaye shi babu amma kai imani da cewa littafin Allah ne wannan ka karanta kai aiki da shi ka mutu ka rayu akai to irin wannan imanin yana burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato mutumin da ya samu kasha irin wannan zai iya bujiri ya kin imani saboda bai shaida mu'jiza ba Allah bai mishi wahayi ba shi ba mala'ika ne da yake tare da Allah ya shaida ainihin wato allantaka Allah ba amma Allah ya taimake shi yayi imani bayan ya zo a lokacin da duk babu waɗannan abubuwa to babu shakka wannan imanin abun ayaba mai ne a irin nashi matakin to cewa da yayi suka sama anan malamai suka kafa wannan hujja da cewa wujada za a aiki da ita idan isnadin ta ya inganta ina fata mun fahimci wannan jama'a da haka imamu abdullahi dan gidan al-imamu ahmad ya ruwaito hadisai da dama daga cikin littafin baban shi musnad waɗanda baban bai kantar da shi ba sai ya dinga cewa wujada sai ya ce wajadtu fi kitabi abi haka yake cewa wajadtu fi kitabi abi حدثنا محمد بن بشر وذكره سي امبتي wannan riwaya wa kana ahmad rahimahullah ala ma tadullu alayhi tariqatuhu fil musnad al imam ahmad Allah ya kara mishi rahma abinda dabi'arsa aka fahimta daga istiqra'i bai bayyana da lafazi ba amma istiqra'i ya bayyana cewa dabi'ar imam ahmad idza ra'a anna al haditha mawdu'un idan ya ga hadisi cewa na ƙarya ne aw qaribun min al-mawdu'i ko yayi kusa da na ƙarya lam yuhaddith bihi baya karantar da shi lidhalika walidhalika daraba ala ahadith rijali ala ahadith rijalin falam yuhaddith biha fil musnad dan haka ya soke hadisan wasu mutane bai karantar da su ba a cikin musnad din shi da annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala dan manzon Allah cewa yake yi man haddatha anni bi hadithin wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibina a wata riwayar wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini wanda duk yaje ya karantar da wani hadisi nawa wa huwa yara shi mutumin yana sane annahu kadhibun cewa hadisin ƙarya ne ko wa huwa yura shi hadisin ana tsammani annahu kadhibun cewa ƙarya ne fa huwa ahadul kadhibina ya shiga ɗaya daga cikin karabkan masu muni ƙarya ko wa huwa ahadul kadhibaini ya zama na biyun makaryata biyu da wanda ya kera karya da kuma shi yanzu da yake karar da karya al-imamu ibnu hibban a cikin littafin sa ainihin a muqaddimar littafin sa as-sahih ya tattauna bayani akan ma'ana da fa'idojin da ya fitar a wannan littafin jama'a yana da kyau ƴan uwa su koma su karanta dan ganin wato irin hadarin da ke cikin karantar da abin da ba ka da yaqini akan gaskiyarsa ballantana kuma a ce hadisi ne irin yadda mutane suke cewa to akwai dai wani hadisi da dai ban san ingancin shi ba to tsaya iya nan in dai baka san ingancin shi ba kar ka faɗa kana faɗa za ka faɗa cikin wannan matsala haka imamu ibn hibbana ya ce wanda ya zama bai da bai da masaniya akan ingancin hadisin to bai halasta ya karanta ba kamar ruwa ne ka zo ka tarar da shi shikenan ga ruwa kofi biyu sai aka ce ai an zuba guba a ɗaya an sa fiya-fiya a ɗaya to shi kenan sai ka ce to tun da daidai ba mu san wanne ne aka saka ba bari mu sha gaba ɗaya waye zai wannan gangancin ya ce bari ya sha ruwan da ake tsammanin an zuba guba a ciki ce e ruwan nan guda biyu da ka gansu da kofi biyu ne a wajen an ɗauke ɗayan an zubar ana tsammanin an sa guba a ɗayansu amma ba a tantance wanda aka zubar ne mai guban ko wannan ba sai ka ce to ni tun ina jin kishi gaskiya zan sha ira abin da mutane suke cewa kenan tunda dai ina so ne wa'azi gaskiya zan kawo hadisi ba ruwana kawai ai dai tunda dai hadisi ne an ce hadisi ne kuma ma'anar shi ai ai ai ba mummuna bace kuma ko mai rauni ne ai yafi magana ka ai hadisi yafi magana ka ko mai rauni ne wa yake maka hadisi mai rauni yafi magana ka in dai hadisi mai rauni ne bai kai darajar magana kowa ba domin abin da ake cewa shine bai tabbata annabi bane ya faɗa ana sa ran ya zama kage ne ko kuskure ne ko ya samu tangarda kafin ya kai kan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba za a danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya tsare mu na'am fare kuwa ya, ya, ya dawo daga ainihin tabbatar da su amma ya riga ya rubuta littafin wajen bayarwa ne baya bayar da su shi kuma abdullahi sai ya ga dacewa ya ruwaito har da su yau وكذلك روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه حدثنا إسماعيل أبو معمر حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن جبير عن داود بن حسين عن عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه هكذا يرويت وان رواية شي عبد الله أتكم مسند بابنسا يتشي دقى علي دن أبو طالب الله يكارى مسيدا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتشي لا يبغض العرب إلا منافق باب ميك إلا ربا واسي منافق وانا إسناد شما بإنغانت با وانا متمم ميسونا زيد دن جبيرا تسجير جابر كينا زيد دن جبيرا shima mutum ne wanda yake malamai sun yi maganganu a kan shi wanda karke hadisan shi munkarai ne ba a karɓansu sai ce wa zaid ibn jubaira indahum munkarul hadith zaid dan jubaira a wurin su munkarin hadisi ne wa huwa madini shi dan garin madina ne ma'ana haifaffen madina ne wa riwayatu isma'il ibn ayyash an ghairi shamiyina muttariba hakanan isma'il dan ayyash din can duk sanda ya riwaya daga mutumin da ba dan kasar sham ba to riwayoyin akwai itarabi tunda ya bar garin su duk riwayar da yayi aka ji malaman shi ba mutanen Sham bane to akwai matsala da haka wannan Zaid dan Jubaira tunda dai Madini ne ba Shami bane wannan kada ya isa matsala sannan kuma Zaid dan Jubaira munkarul hadith ne kaga hadisin na da illoli akalla guda biyu kenan wa kadhalika rawa Abu Ja'far Muhammad ibn Abdullah al-Hafiz al-Kufi al-ma'ruf bi Matin al-Imam Abu Ja'far al-Matin ya ruwaito yace haddathana al-ala ibn amr al-hanafi qala haddathana yahya ibn yazid al-ash'ari haddathana ibn jurayj an an ata'in an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace ahibbul araba bi salasin ku kaunaci larabawa saboda abu uku li'anni arabi saboda ni balarabe ne wal qur'anu arabiyyun kuma qur'ani balaraban littafi ne wa lisanu ahli aljannati arabi kuma harshen yan aljanna balaraban harshe ne wannan hadisi ne maudu'i jama'a hadisin ƙarya ne kai tsaye ka a ɓata lokaci ibn al-jawzi da sauran malamai sun tabbatar da cewa wannan hadisi ƙarya ne ibn taymiya ma zai ishara akan wannan shi da kan kanshi sannan a wurin ma'ana ma akwai nakara game da ma'anarsa na farko dai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne wannan baya bukatar wata hujja ya tabbata alqur'ani balarabe ne amma cewa harshen yan aljanna larabci ne wannan bai tabbata ba kuma ya saba wa nassoshi na alqur'ani da sunna wanda suke nuna cewa a cikin aljanna akwai komai da kowa ke so walakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun da haka in aka takura aljanna aka ce ai magana da yare daya to ni'ima bata cika ba kenan kamar yanzu a duniyar nan ne a ce duka kowa sai yayi magana da yare daya an kuntatawa mutane yana daga cikin ni'ima Allah shine bambancin yarurruka kamar da zai yi a ce aljanna a ce abinci iri ɗaya kawai za a ci kaga wannan zai dace da ni'imar da aka ce walakum fiha ma tashtahihi al-anfus ko a ce sutura iri ɗaya kawai za a saka ko kowa gida iri ɗaya za a gina mushi ba zai yiwu ba don mutane suna da bambancin abin da suke so da yanayin da suke so su rayu a cikin ni'imarsu na daga cikin cikin ni'ima kuma Allah ya ba su wannan ainihin albishir ɗin cewa kowa yana da abin da ran shi ke so to da haka wanda ke son yayi magana da wani yaren da ba larabci ba a cikin aljanna akwai wannan tanajin wanda yake son yayi da larabci a cikin aljanna akwai wannan tanajin hausawa suna ƙara da cewa ma wai za ka ji kawai ka iya ne to wannan ma kuma wata za'ida ce musamman dai a filin alkiyama babu dalili akan cewa abin da baka iya ba a duniya ka ji ka iya sha alkiyama babu wannan dalilin domin cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah cewa ya Allah zai magana da kowa ba tare da mai fassara ba ishara akan da yaran da kake ji kenan domin Allah shi da ciyaran da ba ba annabi ba cewa yayi da larabci ba amma zaka ga sai a ce zaka faɗa da larabci in jiwa yake zaka faɗa da larabci za dai ka faɗi kam dan faɗa idan ta kama ka faɗa din ko dan ba kowa ne zai faɗa ba akwai wanda Allah zai daga musu kafa zai ma'ana zai musu rangwame Allah ka sa musu kanda zaka musu rangwame manzo Allah ya ce Allah zai saka mutum a wani waje a wani hijabi kamar a ce a saka a daka daga kai sai Allah din haka yadda a cikin hadisin bukhari Allah ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza a gama lissafa maka gaba ɗaya barnar da kai ka ce gaskiya ne ya Allah na yi sai Allah ce to je ka an yafe maka duk wannan zancen manzo Allah ya ce Allah zai yi shi da mutane ne ba tare da mai fassara ba ba tare da tafinta ba ishara akan diyaran da kake ji ko wanda Allah ya ga daman ya maka magana da shi daga cikin harkan da kake ji da shi Allah zai maka magana wannan abu ne tabbatacce a cikin aqidar musulmai da haka a filin alkiyama babu wani provision na wai ba kawai ka ji kana larabci a ce larabci shine official language na na hisabi babu wannan provision din a cikin karatu wallahu a'lam sannan in an shiga aljanna cewa da larabci kadai za a yi magana to wannan ma bai tabbata ba sannan kuma ya saba wa umumiyat cewa akwai abin da kowa ke so aljanna sannan ya saba wa kuma waƙi'in cewa mai jin yare biyu ya fi mai jin yare ɗaya falala mai jin yare uku ya fi mai jin yare biyu ma'ana da gwargwadon yarurrukan da kake ji da gwargwadon ƙarin falalaka da haka babu mamaki a aljanna Allah ya ba mutane dama su ji yarurruka duka na duniya in ya ga dama a ce kowa na jin duka yaren duniya ko kuma kowa na jin yarurruka gwargwadon falalarsa wani goma wani hamsin wani ɗari wani dubu misali kowa iya falalar shi iya yawan yarurrukan shi kamar yadda kowa tsawon ginin gidan shi ko iya abin da zai iya karantawa na tilawa ikra wartaki wani hawa daya wani mahala basement za a bashi kenan kasan cikin kasa ko wani kuma hawa dubu duk alaraman da ya iya tuno aya dubu bai tsaya ba yana karantawa yana ƙara sama yana karantawa yana ƙara sama wanda ya je lahira bai da tilawa ko da ya haddace a duniya in san da ya mutu ya manta wannan tilawa ba zai tuno ba a lahira iyaka abin da ya iya tunowa kul huwallahu ko to iya wanda zai faɗa kenan kaga hawa, hawa biyar kenan kuma ga manta haka da haka gara mu dinga muraja jama'a ba wai ka haddace kawai shikenan ka koma gefe kawai kana sanin ka haddace ba da abin da ka mutu na muraja'a da shi zaka zaka tashi yub'asuna ala ma matu alai. za a tashi mutum akan abin da ya mutu na salaha ko nagarta ko na bauta Allah ko na akasin haka Allah ubangije ya tsare mu daga akasin haka almuhim wannan hadisi jama'a bai inganta ba ibn taymiya da kanshi zai wannan bayanin na'am eh na'am balakun fiha matar da'ul na'am ya abin nan ya yi mujazafa in mutum ya san tuwo za a kawo mishi shi ne ma'anan matashi ta yi al'amfus abinda ranka ke so ma'ana su waɗannan kayan fawake da sauransu dama abubuwa ne da duk mutane an yi ijima'i akan cewa abubuwa ne na ƙaunar kowa kowa na son sa abin daɗi ne ba maki kuma na da wani abin daɗi daban da yake so za a kawo mishi wannan ba wanda zai ce ba za a kawo mai ba na malam usman بالقول الثابت نعم نعم sallallahu alaihi wasallam ana laha saboda larabci shine yaren labarin yanzu labaran da ƙwar'ani ya bayar na annabawan baya ai ba da larabci kisoshin suka faru ba ko muna da yaƙinin annabi yusuf ba larabci yake magana da shi ba haka annabi musa amma kisoshinsa a cikin ƙwar'ani da larabci ne saboda larabci shine yaren kissoshin shine yaren da ake bada labarin da shi wannan bai lazimta cewa da larabci abin zai faru amma maka irin katun malam Musa Sabi ka bari ka je ka gani me wanda gagawa ka bari kan nan nan kusa kowa zai ji ko Allah ya samu cika da imani wanne din tahiyatul fiya salam a wannan ai salam din aminci ta yi shi ma ai yana da fassara a wasu yarruka ko abinda muke cewa dai kawai kar a kunta cewa dole sai larabci don haka kuntata ni'imar Allah ne Allah yayi ni'imar shi da fadi musamman kuma tun da hadisin bai inganta ba da hadisin ya inganta sai a san fassara da za a mishi ko a neman mishi wajihi ko kuma a dauka cewa alal misali za a yi dauka cewa to a lahira Allah zai canza wa mutane tunani game da bambancin yarurruka ko zai manta da su duk wani yare inda hadisi ya inganta kuma malaman suka nemi su fasara shi da haka cewa za a waye gari kowa zai zama jinsi ɗaya ne kuma zai ga ya wadatu da wannan jinsin na larabci amma duk wannan ba ta taso ba tun da hadisin bai inganta ba wallahu a'lam qala al-hafiz as-sillafi al-imam as-sillafi yace hadha hadithun hasan yace wannan hadisi ne kyakkyawa kyakkyawa anan mai kyan ma'ana yake nufi jama'a fama adri ibn tamiya yace ni ban sani ba arada hasanan hasana isnaduhu hasanun isnaduhu arada husna isnadihi ala tariqatil muhaddithina shin yana so ne yace wannan hadisin isnadin shi kyakkyawa ne a cikin tsarin malaman hadisi aw hasanun aw husna matnihi ko ko yana nufin matnin shi na da kyau alastir alal istilahil am bisa istilahi wanda yake gama gari to wannan nabiyin shine abin da za a tsammanta mishi shi wannan malami domin lalle larabawa abin ƙauna ne saboda ƙur'ani haka larabawa abin ƙauna ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ɗabi'a tana hukunta haka jama'a da san da kake son mutanen kake son wani mutum za ga wannan son yayi extending zuwa ga duk mutanen da suke kewaye da shi na ba ta mun fahimci wannan jama'a na san wasu wasu mun taba samun kansa a cikin wani ɗabi'a ni an taba mun irin haka idan ka tafiya da mota ka bar garin nan kana zuwa wani gari musamman ƙauyuka nan da ke hanyoyi ka ka tsaya shan mai ko wani abu da an ganka da lambar zaria sai ga wani mai bakin kaya ya ce ya mala wai zazzaki saboda wauta me ya gani kawai lambar zaria tunda ya ga lambar zaria to ya ga dan garin su wanda yake gani malami sai ya ji kawai san da yake wancan bataccen yayi extending zuwa gare ka ni an taba mun haka a wani gari a jigawa ta tsaya shan mai kawai sai a malam ni ban ma gano da yake nufi ce wani malam ko malam mana malam zazzaki na ce to ni mai haɗan da shi ce ai na ga lambar zariya na ce ni dan zariya ne amma ba abin da ya haɗan da shi kawai ban yi wani mujamala wani ce ba abin da ya haɗan da shi kawai na ɓata rai shikenan sai ban labarin to haka wanda yake kaunar malam albani namu Allah ya gafarta mishi da zaran ka je wani gari ya ji kai mutumin zariya ne ko kuma har ka san darul hadisi kaga kun fara abun nan da shi tattaunawa da sabawa da juna ko al arwahu junudum mujannada ina ita la fatahabat to haka duk mutumin da yake musulmi na kwarai zaka ga yana kaunan mutanen da ya ji labarin suna musulunci irin nashi na kwarai duk mutumin da yake kaunar ainihin kaza zaka ga yana son irin wannan anan malam ya mana wani kwatance a cikin karatun hamawiya in ba na manta ba game da masu son yan kwallo da masu son yan fim da waɗannan jarumai da ake cewa wai jarumai na na fina-finai da makamantansu akwai wanda zai dinga yin irin askin wannan dan kwallon ya dinga cin irin abincin dan kwallon yake ci duk yana da labarin komai bidduka na abin da dan kwallon ne yake a rayuwarsa kuma yana bibiya me ya kawo wannan kauna ta sa yake bibiyan duk abin da ke kewaye da shi ko da haka bi tabi'atul hal muna kaunar larabawa saboda kaunar da muke wa musulunci da alqur'ani ga wani tafi nan ta nake son nuna mana shi fadlul arabiyya na Dr. Abu Abdullah Muhammad Sa'id Raslan wani mutumin ƙasar Sham ne littafin Fadlul Arabiya sunan shi kenan ya tattauna akan duk waɗannan matsalolin ya kawo maganganu game da khasa'isul arabiya khasa'isul arab khasa'isul qur'an abubuwan da suka sa dole a kaunaci larabci fusaha kuma a ji daɗin magana da shi a dage wajen koyon shi kuma shi asalin abu ne sai littafin nan a ƙasar su ta Sham da sauran ƙasashen larabawa an samu wasu takadarai sun je sun yi katu a hannun turawa sai suka zo da wani sabon tsari cewa wai a maida gargaliya din nan amiya a maida ita ta zama ita ce official language tunda kowa na magana da ita a yi watsi da larabcin alkur'ani shine malamai suka tsaya suna ta masa rari da gaskiya ko wannan littafin littafin yana da daɗi kwarai irin bayanan da yayi da irin yadda ya tattauna game da falalar larabci akwai shi a nan makarantar insha Allah almuhim wannan hadisi dai bai inganta ba wa abul farj ibn al-jawzi zakara hadha al-hadith fi al-mawdu'at ibn al-jawzi ya kawo wannan hadisi a cikin al-mawdu'at wa qala yace qala al-uqayli uqayli yace la asla lahu bai da asali wa qala ibn hibban ibn hibban yace yazid ibn yahya ibn yazid yarwil maqlubati an al-asbat yana ruwaito abubuwan da ya riga ya jirkita su wancan yahya dan yazid al-ash'ari yana ruwaito abubuwan da ya jirkita su daga amintattu fa batala lihtijaju bihi da ka ba a hujja da shi wallahu a'lam sannan malam albani nasiruddin a cikin ad-da'ifa lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da shida shi ma ya kawo wannan hadisi kuma ya tabbatar da hukunci irin na su malam ibn al-jauzi cewa hadisin maudu'i ne ina fata mun gane wannan jama'a wa aidan fil mas'alati ma rawa Abu Bakr al-Bazzar قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الجبار بن العباس وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة wannan abdul jabbar ibn al-abbas ya ce mutum ne da yake ɗan ƙasar kufa yana karkatuwa zuwa ga ra'ayi na shi'anci shi'anci irin nasu na da ba irin wannan na ainihin rafidanci ba wa huwa sahihul hadisi mustaqimuhu amma hadisin sa ingantacce ne mai kake wa hadha wallahu a'lam kalamul bazzar yace wannan zancen da aka yi idraji a cikin isnadin magana akan wannan mutumin ina jin kaman maganar bazzar ce inji ibn timiya an abi ishaqa na'am shi wannan abdul jabbar dan abbas yace daga abu ishaqa an aus ibn dam'aj qala qala salman yace salman al-farisi ne yace da ni nufaddilukum ya ma'ashar al-arabi ya ku larabawa muna girmama ku mu dauke ku masu girma da daraja da tafdili rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iyakum saboda manzon Allah ya ce kuna da falala la nankahu la nankihu nisa'akum daka mu waɗanda ba larabawa ba ba za mu dinga auren matan ku na larabawa ba wala na ummukum fis salati kuma mu waɗanda ba larabawa ba ba za mu dinga jagorantar ku a sallah ba wa hadha isnadun jayyidun ibnu taymiya yace wannan isnadi ne mai kyau wa abu ahmadin huwa wallahu a'lam muhammad ibn abdullahi az-zubairi wancan da aka ce abu ahmad mai riwaya daga abdul jabbar ya ce watakila shi ne Muhammad ɗan Abdullahi a Zubairi min a ayanin ulama isikat wa kad asna alaihi shekhuhul jauhari shekhuhuwal jauhari ya ce yana daga cikin manyan amintattu wa kad asna alaihi shekhuhu malaminsa ya mishi ainihin sana'i ya yaba mishi wal jauhari hakanan ainihin al-jauhari kuma shi ma ya yaba mishi wa abu ishaqa as-subai'i ashhar min an yusna alaihima dace da da wal jauhari wa abu ishaqa waɗannan guda biyun al-jauhari din can da abu ishaqa as-sabi'i su sun wuce a ce sai an yi magana akan su mashhurai ne daga cikin sikat wa aus ibn dam'aj sikatur rawalahu muslim shi kuma aus dan dam'aj tabi'in wannan ko kuma tabi'in wannan riwaya na'am daga Salman shi kuma Muslim ya fitar da riwaya daga gare shi wa kad akhbara Salman anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faddala al-araba Salman ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama larabawa ya sa su sun fi saura falala fa imma insha'un ko ya zama wannan ainihin insha'i ne shine wato a cewa yake yi labari ne wanda ba a iya gazgatawa ko a ƙarya wa imma ikhbarun ko kuma labari kaman cewa yake ku girmama larabawa to shine insha'i kenan ko kuma larabawa suna da girma to labari kenan shine khabar fa insha'uhu sallallahu alaihi wasallama hukmul lazimun idan cewa yake ku girmama larabawa to dole ne a girmama su wa khabaruhu idan ko labari yace larabawa suna da girma hadisun sadiqun to nan kuma labari ne na gaskiya ma'ana in cewa yi a ba larabawa girma to dole a ba su in cewa yi larabawa suna da girma to da gaske ne suna da shi wa tamamul hadith qadrawa qadru ya an salmana min ghairi hadha alwajhi rawahu thawri an abi ishaqa an ibn abi layla an abi layla al-kindi an salman al-farisi annahu qala a cikin cikon hadisin salmanu yace fa faddaltumuna ya ma'ashar arabi bisnateni ya ku larabawa kun fi mu falala ta hanyar abu guda biyu la na ummukum ba za mu dinga muku limanci ba wala nan kihu nisa'akum ba za mu dinga auren mata larabawa ba sun fi ƙarfin kafa'an mu kenan rawahu muhammadu ibnu abi umar al-adani muhammad dan abi umar al-adani shi ya ruwaito wannan ainihin hadisi wa sa'idun da sa'id ibn mansurin fi sunanihi da cikin ainihin sunan na sa'id dan mansur wa ghayruhuma da wasunsu na ganin mu tsaya anan ko saboda lokaci ya kure sai mu tashi na'am eh eh zai zo zai magana akan wannan daga nan zai fara wa hadha min mahtajja bihi kathir min al-fuqaha alladhina ja'alu al-arabiyyata min al-kafa'a binisbati ila al-ajami wasu suna kallon haka amma dai zai zo ya tabbata mana da cewa wannan ba ba hujja bane wannan ra'ayi ne na Salman kuma ba shine ra'ayi da daidai ba domin a aikace an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada aure tsakanin balarabiya da wanda ba balarabe ba kaman Zaidu da ire-irensu waɗanda suke ba su da wannan kafa'ar da haka falalar tana nan amma bata shafi kafa'a ta aure ba kafa'a asalin kafa'a ita ce addini inda akwai kafa'a ta addini to duk wata kafa'a za a iya kauda kai gare ta amma kamar da zai ambata akwai malaman fiqhu da suka karkata zuwa ga wannan zai ambata mana mazahib din su insha Allah to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi